بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da hudu ga watan julai shekarar meladiya ta 2015 wannan shine kaset na ashirin daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usirat al-mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ji kanshi da gafara Littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattauna mas'ala ce mai muhimmanci dangane da aqida ta al-wala'u wal bara aqidar da ke karantar da musulmi yadda ya kamata su mu'amalanci al'adu da tafarki da irin take-taken kafirai kafiran nan yahudu ne da nasara ma'ana waɗanda suke da littafi kenan ko ko tsantsan gwaron maguzawa ne irin ainihin farisa da ruma da sauran kafiran duniya babu shakka ibn taimiyya ya kai matuƙa wajen tattauna wannan mas'ala da kawo usul ɗinta kafin ya tattauna asalin makasudan yin littafin wanda ya ba da labarin cewa dama ya yi littafin ne don tattauna mas'ala game da kwaikwayo da kafirai akan bukukuwansu ina fata mun gane wannan a karatun da muka yi a wancan darasi da ya gabata mun kawo kan mas'ala da ibn taimiya bai gushe ba yana kawo mana ainihin hujjoji daga alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da hani game da kwaikwayo din da kuma nuna munin a samu musulmai suna kwaikwayo da kafirai da kuma bayani akan cewa duk da waɗannan hani da aka yi kuma hadisai sun tabbatar da cewa lallai kaddara Allah ta riga ta zarta akan cewa sai an samu wasu daga cikin dawa'if na musulmai sun zo suna kwaikwayo da kafirai Allah ubangiji ya tsare mu daga haka sai muka karanta hadisi wanda yayi magana akan ainihin wato cewa al'ummar yahudu da nasara sun kasu zuwa gida 71 ko da biyu sannan al'ummar musulmai kuma za su kasu gida 73 a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin su ƴan wuta ne in banda guda ɗaya ita ce wacce ke kan kungiyar da ke kan abin da shi da sahabban shi suke akai Allah ka daura mu akai Allah ka tabbatar da mu akan abin da annabi sahabbai suke akai wannan hadisi a lokacin muka yi bayani cewa ya fuskanci ta taburza daga wasu malamai daga waɗanda suke imma dai ƴan bid'a ne suna ganin wato inganta shi zai zama barazana ga bid'a su da tabbata tsirarsu da kuma waɗanda suke malamai ne na sunna amma sun yi kuskuren fahimta wannan kuskure ya zo ne daga tunanin cewa to idan aka ce al'umman musulmi saba'in da biyu kashi saba'in da biyu a wuta kashi ɗaya ne kawai aljanna to kamar a zahiri wannan yana karo da kuma nassoshi da ke tabbatar da cewa wannan al'umma ta fi kowace al'umma yawa a gidan aljanna wannan al'umma za ta zama rabin 'yan aljanna shatsaru ahalil janna to daga cikin malaman sunna waɗanda suka samu wannan matsalar wajen fahimtar wannan hadisi akwai al-imamu Ibrahim al-Wazir mai littafin al-Awasim min al-Qawasim akwai kuma wani malami dan bid'a wanda ya dauki wannan magana ya dinga kururuta ta shine tun daga kan wato su Zahidul Kausari da ire-iren mutane irin su waɗanda dama su aikin su kenan suna neman shubha wanda za su bata hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine muka ce zamu zo mu karanta takhrijin wannan hadisi da kuma ƙare-ƙaren bayanai waɗanda malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi yayi dangane da wannan hadisi daga cikin littafin Silsilatul Ahadith Sahiha wa Shay'un min Fiqhiha wa Fawaidiha wallafan wannan bijimin malami gashi daga cikin mujalladi na ɗaya wannan littafi ne wanda kamar da muka faɗa a ranar asalin shi maqalat ne al-Imam al-Sheikh Malam Albani yake rubutawa a wata majalla mai suna majallatul manar yakan rubuta duk mako a takhrijin hadisai ana bugawa ana yadawa a cikin al'umma daga baya aka ba shi shawara cewa lalle ya mai da shi littafi shine fa aka mai da shi littafi gashi nan mujalladi ne goma sha biyu hadisai dubu shida kowane mujalladi ya dauke da hadisi dubu biyar amin ɗari biyar wannan ya daga cikin ayyukan shi waɗanda suke suka hallada sunan shi a cikin duniyar hadisi wannan littafin hasana ne akwai kuma usaina shi ita ce silsilatul ahadith ad-da'ifa wa athari as-sayyi fil umma shi ma hadisai dubu goma sha biyu Allah ya gafarta mishi wannan ya bashi matsayin da da makiya da masoya aka wayi gari dole uwan naki an zama iyalun ala kutubi Allah ya gafarta mal nasir da albani Allah kuma ya gafarta mata kwaran shi mal albani nan to gashi daga shafi na 404 inda malam Muhammad Nasir Din Al-Albani ya ce a cikin lamba ta ɗari biyu da hudu lamba hadisi na ɗari biyu da hudu ya ce ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala alasnataini wa saba'ina milla wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala thalasin wa saba'ina fintani wa saba'una fin nari wa wahidatun fil janna wa hiya al-jama'a wannan shine matanin hadisin dama bisa al'adar tsarin littafin yakan fara kawo matanin ne sannan sai ya biyo shi da takhrijat din yace ala annabi yace ku saurara ku ji inna man qablakum lalle waɗanda suka rigaye ku min ahlil kitabi daga cikin yahudu da nasara iftaraku ala sanataini wa sab'ina milla sun rabu zuwa gida saba'in da biyu wa inna hadhihi millata shi ko wannan addini naku sataftariku ala salasin wa saba'ina zai rabu zuwa gida saba'in da uku fintani wa saba'una finnari saba'in da biyu daga cikinsu suna gidan wuta ne wa wahidatun fil janna guda ɗaya ce kaɗai aljanna wahiyar jama'a ita ce aljama'a su ne taron musulmai wanda suke akan asalin musulunci irin na su annabi da sahabbai din wanda suke kwatanta bibiya da bin take-taken annabi da sahabbai game da tsarin addininsu da manhajinsu Allah ka samu a ciki Mala Albani ya ce akhrajahu Abu Dawuda Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 503 zuwa da hudu da Imam Darimi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 241 da Imam Ahmad a cikin juz'i na hudu shafi na 102 haka nan kuma Hakim ya fitar da shi a cikin mujallar na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da takwas da limamu al'ajurri a cikin kitabu shari'a lamba hadisi na goma sha takwas da kuma malam ibn batta a cikin al'ibana a cikin ainihin wato juz'i na biyu shafi na ɗari da ainihin wato takwas da juz'i na biyu har ila yau shafi na ɗari da sha tara a kashi na farko da limamu lalika'i a cikin littafin shi mai suna sharhu sunna cikin ainihin wato ta juz'i na ɗaya takarda ta ashirin da uku fuska ta farko dukkaninsu wannan isnadin shine min tariki safwana qala haddathani azhar ibn abdullahi al-hawzani an abi amir abdullahi ibn lahi an yahya ibn abi sufyan an muawiya ibn abi sufyana annahu qama fina fa qala cewa muawiya ya miƙe a cikin mu sai yake cewa ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama fina fa qala manzan Allah ya miƙe a cikin mu sai yake cewa fa zakarahu sai mu ya ambaci wannan hadisi wa qala al hakim wa qad saqa saqahu akiba hadisi abi hurairata al mutaqaddim bayan da al imam al hakim ya kawo shi ya kawo shi a bayan hadisin abu huraira wanda ya rigayi wannan sai ya ce hadhihi ahadisu tuqamu biha al hujja fi tashihi hadha al hadith waɗannan isnadoji za a tsaye da hujja da su wajen inganta wannan hadisi wafaqahu zahabi zahabi ya dace da shi akan wannan ainihin ingantawa وقال الحافظ في تخريج الكشاف ابن حجر ya dalta fi na takhriju ahadith al-kashaf kashaf na ainihin tafsiri na zamakhshari cikin shafi na 63 yace wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kikkiawa ne qultu ni malam albani sai nace wa inna ma lam yusahhihu li anna azhara ibn abdullah hadha lam yuwathiqhu ghayr al-ajli wa ibn hibbana ibn hajar bai ce hadisin sahihi bane kai tsaye saboda wancan azhar dan abdullahi babu wanda ya amince da shi in banda al-imam al-ijli da kuma ibnu hibbana walima zakara al-hafiz fi at-taqribi qawl al-azdi yatakallamuna fihi ta'aqqabahu bi qawlihi lam yatakallamu illa fi madhhabihi yayin da kuma ibnu hajar ya ambace shi a cikin at-tahzib ya kawo maganar al-Imam al-Azdi cewa wannan mutumin an yi magana game da shi game da inganta hadisansa sai Ibn Hajar ya marmaza ya ce ba a yi magana akan komai ba sai akan mazhabinsa wali hadha qala fi at-taqrib dan haka ne ya faɗa a cikin taqribut tahdhib yace saduqun wa takallamu fihi lin-nasabi mutumin kirki ne mai gaskiya ne amma an yi maganganu akan shi kasancewar shi nasibi ne Allah ya tsare mu to shikenan dai gashi nan ya ta maganganu ya ta maganganu har zuwa can kasa da yake cewa qultu ni albani sai na ƙara cewa wali hadisi anasin turqun kathiratun jiddan dayan hadisin na Anas yana da ainihin hanyoyi da dama tajma'u indi tajamma'a indi minha sab'atun na samu guda bakwai a cikin su wa fiha kulliha ziyaratul mishari ilaiha a cikin kowace daga cikin su akwai wannan ƙari da ake magana wannan ƙari na cewa kulluha fin nari illa wahida wa hiya jama'a din nan ma'a ziyaratin ukhra ya atittan bihu alaiha tare da ƙari da zai zo kuma daban wanda za a yi tambihi akan shi to ga hanyoyin nan at-tariqul ula as-saniya as-salisa ar-rabi'a al-khamisa as-sadisa as-sabi'a dukkanin su sai da ya kawo su ɗaya bayan ɗaya dan ya tabbatar da hadisin yana da hanyoyi in ma ka soki waccan to ga wata nan za su haɗu su ƙara wa kansu ƙarfi su zama hasanun fi shawahid a takaice sai ya ce mu je gaba jama'a asalin abin da muke so mu karanta gashi nan daga shafi na ɗari hudu da takwas ya ce ƙultu ni albani sai na ce waƙad hawala ba'adu zawil ahwa min almu'asirina wani daga cikin masoya rai masu son zuciya a cikin wasu malamai da muke zamani ɗaya da su ya yi ƙoƙarin tamshiyati hali hadal hadith bi hadal lafzil batil ƙoƙarin ya ainihin lalata dukkanin hanyoyin hadisin nan saboda wani lafazi guda ɗaya wanda bai inganta ba wata da ife hadal hadisu sahih ya kokarin ya raunata wannan hadisi wa qad bayyantu wada'a zalika fi silsilati al-ahadith ad-da'ifa alhalin ni ko na bayyana hanya wadda take mara kyau din a cikin ad-da'ifa a lamba ta 1035 wal ghard al-an itmam al-kalami ala hadha al-lafz as-sahih manufa a yanzu ita ce itmamul kalam cika shi magana game da wannan lafazi mai inganci faqad tabayyana bi wuduhin anna al-haditha thabitun bila shakkin fi la shakka fi ya tabbata dai wannan hadisi ingantacce ne babu shakka game da shi walidhalika tataba al-ulama khalafan an salafin ala al-ihtijaj bihi hatta qala al-hakim fi awwal kitabihi al-musaddarak dan haka aka samu malamai wasu bayan wasu sun ci gaba da inganta wannan hadisi har aka samu hakim ya faɗa a farkon littafinsa yake cewa innahu hadifun kabirun fil usul wannan hadisi ne mai girma game da ainihin wato usul game da aqida qultu sai na ƙara cewa in ji mala albani wala a'lamu ahadan qatta'ana fihi ban san wani mutum kwaya ɗaya da ya soki hadisin nan ba illa ba'da man la yu'taddu bi shuzud bi tafarrudihi wa shuzudihi in banda wasu ɗaiɗaiwa mutane waɗanda bai kamata ma tsaya ana kallon maganar su idan sun fanɗarewa al'umma ba amsalul kautsari kaman shi zahidul kautsari allazi sabaqa an asharna ila shay'in min tanattu'ihi wa tahamulihi ala tariqil ula li hadha alhadith wanda ya gabata mun yi bayani akan wato zangayinsa da kuma gaba da ya kafa wa wannan hanya ta hadisin da ya gabaci wannan a lamba ta 203 allati laysa fiha ziyaratul mutaqaddima wanda a cikinta babu wannan ƙari na cewa kullu hafin nari jahilan ya yi haka ne saboda jahilcin shi au muta jahilan ko kuma yana sane ya sa wa idan shi tokar jahilci hadisa mu'awiyata ya nuna kamar bai san da hadisin mu'awiya ba wa anasin ala kasarata turkihi an anasin kama ra'aita bai san hadisin mu'awiya ba yayi kamar bai san hadisin mu'awiya ba kamar bai san na ainihin anas ba duk da yawan hanyoyin su kamar da ka gani sai albani ya ce walaita kai can shi iqtasara ala zalika ina ma da ya tsaya iya nan idan lamaltafatna ilaihi kafiran da ba za mu wani tsaya muna kallon shi ba walakinahu da amara ayahu bin naqli an ba'd al afadil sai dai yayi kokarin ya ƙara wa magana shi karfi ta hanyar kwafo maganganu daga wasu manyan mutane waye babban nan babban mutumin yace ala wa huwa al allamatu ibn al waziri al yamani ya so ya kwafo magana daga al imamu ibrahim ibn al wazir mutumin ƙasar yaman وذكر أنه قال في كتابه العواصم قواسم عواصم والقواسم ما نصه sai kausari ya ambaci cewa ai ga ma abin da ainihin wato malam mai al'awasim min alkawasim ibrahim alwazir ya faɗa a cikin littafin wato su yan bid'a suna da wani salo idan suka samu wata magana ta wani malami wacce tana da wani wajihi amma ko yayare za ta iya goyon bayan bid'a su ko da suna da sabani da shi sai kaga kawai sun dauko ta yanzu alal misali zamu zo mu karanta a can gaba inda malam ibn taymiya yake magana akan maulidi duk littafin nan an yi shi ne akan hana kwaikwayo da al'adun kafirai wanda daga cikin kuma tabbas akwai maulidi to a can zamu zo mu ji inda ibn taymiya da yazo yana magana sai ce to amma fa magana ce yake ta adalci cewa galibin masu yin maulidi din nan watakila a zamanin su hala yanzu ba haka bane ce galibin masu yin maulidi din nan suna yin shi ne saboda tsabar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tunanin cewa wannan abin da suke yi kurba ne yace to babu mamaki Allah ya kalli wannan niyyar sai ya kama su da zunubi ko kuma ma hala Allah ya kalli wannan sai ya ba su wani lada wannan magana ita kadai ce fa yi mutum ya layi ɗaya da rabi ko biyu amma za ga har gobe yin ɗarika suna hujja ta kan cewa ibn timiya ma ya goyi bayan maulidi saboda kawai wai bari ya musu adalci domin magana ce ta malamai ba irin tasu ce ta san rai ba to shine irin wannan shi ibrahim al-wazir ya kalli wannan ma'anar ce cewa to wannan hadisin fa kaman ya saba da ma'anar abin da yake shahararre cewa daga cikin falalar wannan al'umma da Allah ya ba manzon Allah kasancewar rabin yan aljanna duka al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin kuma da ya ce kashi saba'in da uku kashi ɗaya ne ‘yan aljanna saba'in da biyu ‘yan wuta to kama yana saba wancan sai ƙoƙarin ya canza ma'ana hadisin shi ba raunata hadisin ya ba kaga shi kawsari abin da yake faɗa raunin hadisi yake so ya kawo shi kuma wannan ba rauni yake so ya kawo ba amma tun da sun haɗu a wajen to kawai sai ya goyi bayan shi sai ce ai ga wani ma ya faɗa haka suke yi jama'a hujja ba wai suna neman meye gaskiya ba menene kai koyaya koyaya koda da shubha koyaya ne zai goyi bayan abin da suke akai dan su kara ainihin batar da mutane Allah ya shirye da mu ga abin da Ibrahim al-Wazir yake faɗa kamar yadda Malam Kautsari dan bid'a ya kwafo ce iyyaka an tagtarra bi ziyadati kulliha fin nari illa wahida yace karka sake ka rudu da wannan magana da ake cewa kowa dukkanin waɗannan ƙungiyoyi ‘yan wuta ne in ban da guda ɗaya, fa inna ha ziyaratun fasida, ya ce wannan ƙari ne wanda yake akwai ɓarna a cikin ma'anar shi, wala ya ba'udu an ta kuna min da sisil malahida, kuma ba na nisanta yiwuwarta a ce ma wasu ɓatattu ne, wasu karkatattun mutane ne suka saƙa ta, kaga bai ce wata inganta ba, yana tunanin kamar saƙa ta aka yi, wa kad kala ibn hazmin inna hadha al hadifa la yasuhu yace ibnu hazmin ma ya faɗi cewa ai hadisin ma bai inganta ba ka ji magana kenan sai ce waqaftu ala hadha tad'ifa منذ sanawatin naga wannan raunata wadda Ibrahim al-Wazir ya wannan hadisi tun shekaru da dama sun auqafani ba'd at-tullabi fil jami'ati al-islamiyya ala qawli shawkani fi tafsirihi fath al-qadir yace sannan kuma sai wani daga cikin ɗaliban jami'ar islamiyya a zahiri lokacin mala albani yana karantarwa a jami'ar islamiyya ne Samal Albani ya karantar a Jami'ar Islamiyya sune farkon malaman da suka karantar. Lokacin Jami'ar Islamiyya tana amsa sunanta bi kulli ma fi al-Jami'ar Islamiyya min al-ma'ana. Lokacin da aka dauko su ana neman kawai suwaye malamai wanda suka iya abin da za su karantar. Ba wai waɗanda suke da tarin takaddu ba, da katira, da farafisa, da gasanan yadda aka cika ta yanzu da ire-iren su. A lokacin aka gaito Mal Albani, aka gaito su Bimbas, su Shankiki, su wane ne suna karantawa. Shi Mal Albani ya samu matsala da mutane a lokacin saboda yanayin shi aka ce idan ya fito daga aji shi bai tafiya staff room sai zai zauna inda dalibai suke zaunawa a kewaye shi a yi ta fatawoyi a yi ta tambayoyi su ci abinci tare duk inda zai shi koyaushe mota shi cike take da dalibai in masallaci za shi cikin garin madina yana tare da su in kasuwa zai je duk inda zai je bai taba hana wani dalibi shiga mota shi ba sai dan ta cika kawai shi kenan to har sai zama sai malamai suka fara hasada saboda galibi yakan faɗi fatawoyi a tambaye shi hadisai sai ce hadisi kaza bai inganta ba sai kuma aje wani malami lecturer yana cikin bayanai sai kawai ya ambaci hadisin sai dalibai su ce ai qala shaykhun al-albani hadha la yasihu hatta kai ga wani malami daga cikin manyan malamai masanin usul fiqh yazo yana karatu sai ka wannan hadisi na ma'azu cewa da me zaka yi hujja da kaza in baka samu ba da kaza in baka samu ba da kaza sai hadisi ne munkari kawai shikenan sai ya gama karatun shi yana kafa hujja da shi akan tabbatar da kiyasi dalibai suka ce ai mal albani ya ce bai inganta ba to wannan malami sai ɗabi'ar rayuwa sai abin ya mai zafi sai bai ji daɗi ba har ya tafi gidan albani yace mal albani ya nuna mishi yadda aka hadisin nan bai inganta ba mal albani ya nuna mishi duk daga aka da ya dawo da ya dawo sai wa dalibai ƙarya sai ce ai ya je gun mal albani ma mal albani ma ya dawo daga wannan magana magana har ta yi zafi ire-iren waɗannan to lokacin da Nasir bin Albani ya tafi hutu sai zama an fara ba da rahoto na SS da hukumar tsaro cewa wannan mutumin fa aka wasa zai kafa wata kungiya fa ta, ta wasu mutane masu masu tsoron ra'ayi saboda ɗalibai ba sa jin magana ko a makarantar sai magana shi shine da ya tafi hutu sai aka yi kutun kutun aka ce to da Allah dai wannan malami a dai hakura kawai muna gani ya fi maslaha dai ya zaman shi kawai a ƙasar su ta Sham sai aka roki bin bazi ya gaya mai cewa don Allah ya haƙuri ba za a yi renewing mishi kwantarakin shi ba dalili kawai kenan da ya bar wajen ya ce dama gayyato shi aka yi kuma yana da ayyukan shi da yake shi kenan sai ya ci gaba da ayyukan shi kuma duk da har a yanzu da ake magana din wane ne aka yi malami na hadisi a jami'ar islamiyya wanda zai ce bai ci moriyar karatukan albani ba daga cikin waɗanda suke ƙaunar shi ma da wanda suke ƙyamar shi babu da wanda zai ambace shi ya ce albani ya ce da wanda kuma saboda rashin arziki yana ganin girman kai ba zai bar shi ya ce albani ya ce ba shi ma yana cin more karatu har da waɗannan yan bidiyan su kausare inda kowa duk suna cin more karatu kai shi dan kamar abin da ake cewa ne wato bishiyar siga kowa ya matsa ki sai ya lasa Allah ji kansu da gafara to lokacin nam kwarai kuwa ai albani shi kanshi ta ce mai zama kanshi wai ta kasa rike shi bane saboda ba za ta iya rike shi ba saboda tana jin tsoron rike shi din tana jin tsoron cewa ya mata girma ba irin abun da take so ba kenan eh yayi yayi girma ma irin tunanin jami'a kuma saboda wasu sun riga sun sun sun sun fahimci su in yana wajen to ba su da relevance su kuma yan kasa ne su ana yi da su malaman gwamnati ne sai suka yi ta wannan kutun kutun din har suka ga cewa dai sun ci nasara akan cewa a sallame shi sai aka sallame shi kuma ya kuma ya ci gaba da harkokin shi dama yana da abin da yake har ya mutu bai rasa abin da zai ba dama wanda wanda misali abin da ya iya kawai kenan shine aka ce to karkai kuma misali a ce mutumin da yanzu shi malamin firamare ne ko malamin sakandare ba abin da ya iya ban da karantawa a makarantar boko malamin lissafi ne ko ingilishi ko hausa ko waye haka ce an kure shi zai ce ya shiga uku amma dama ya iya tela ko kafinta ko gyaran waya shikenan sai je ci gaba da harkar shi wataƙila ma sai ya fi samun arziki ga yanci kuma yanzu shine mai gidan kanshi ba za a ce wani za a yi verification ina takardarka za a yi promotion za a yi waye duk ba wanda zai ce mishi wannan ko ba haka bane Allah ya shirar da mu to shine sai yake cewa wani ɗalibi a jami'ar islamiyya ya nuna mini daga baya cewa ai ga wata magana ma da malam shaukani yayi a cikin fathul qadir mujalladi na biyu shafi na hamsin da shida tafsirin al-imamu ash-shaukani muhammad ibn ali Allah ya gafarta mishi qala ibn kathir fi tafsirihi shaukani yace ibn kathir yace a cikin tafsirin sa wa hadithu firaqil umami ila bid'in wa sab'ina marwiyyun min turkin idda adida wannan hadisi na cewa al'umma za su rabu zuwa gida 70 da wani abu an ruwaito shi ta hanyoyi da dama qad zakarnaha fi mawdhi'in akhar mun ambace su a wani wuri daban intaha magana ibnu kathirin ta kare inji shaukani qultu ni shaukani sai nace amma ziyaratu kauniha fi nari illa wahida faqad da'afaha jama'atun min almuhaddithina zaga albani ya sa alamar motsin rai ma'ana abin mamaki ne wannan magana yace kaga magana da ake cewa wai dukkaninsu a wuta ne sai guda daya to wannan karin malamai da dama sun raunata shi bal qala ibn hazm innaha mawdu'a ibn hazm ma yace hadisin ƙarya ne wannan ƙari ƙarya ne sai albani yace wala adri man allazi ashara ilaihim bi qawlihi jama'a ce amma ni dai ban san suwaye yake nufi da tarin malamai ba da yace suwaye tarin malaman ni ban san ko suwaye ba fa inni la a'lamu ahadan min almuhaddithina almutaqaddimina da'afa hadhihi ziyadata dan ni ban san wani malami daga cikin malaman hadisi na da wanda yace wannan hadisin ƙarin nan bai inganta ba bal yadda ma abin yake innal jama'ata qad sahhahuha tarin malamai sun inganta wannan ƙari wa qad sabaqa dhikru asma'ihim kuma an ambaci sunayensu a baya wa amma ibn hazm fala adri aina zakara zalika shi ko ibn hazm ban san a ina yace wannan ƙarin mawdu'i bane wa awwalu ma yatabadaru lidh-dhihni annahu fi kitabihi al-fisal fil milal wan nihal yace amma wurin da nake tsammanin ta yiwu a nan ne ya faɗi wannan magana shine a littafin alfisal fil milali wal ahwa'i wan nihal wato wannan yawan gogewa ke sa mutum ya iya fahimta haka kawai mutumin da ya san kasuwar sabon gari sani na gaskiya da zaran an ce a ina za a samu kaza takalmi ya san inda ake sa ran samun takalmi ina ne za a samu biskit ya san inda ake sa ran samun biskit ko ina za a samu masu masu sai da abin nan maganin bera ya sani saboda ya san kasuwa to malami da ya saba hulɗa da tafai yana da irin wannan khibra duk sanda aka ambaci ta magana aka ce wane ya ce to zai iya hararo wanan nan hala a littafi kaza ne domin irin matsalan irin masayi da littafin ne ina fata mun fahimci wannan yawanci wanda kawai ba a mishi wannan gangancin shine Bukhari da wuya kuma yayin Bukhari irin wannan wato abin nan zatan saboda zai iya bashe ka a inda kake tsammanin dai kawo hadisin ba dole bane ya kawo shi ana to amma galibi littafai suna da irin wannan ɗabi'ar malamai suna iya tsinkayen irin wannan shine albani yake cewa tunda wannan hadisi na magana ne akan rabuwar al'umma da ƙungiyoyin musulunci da kuma ibnu hazm na littafi musamman akan haka sai ya fara tsammanin babu mamaki a wannan littafin ne mun gane wa qad raja'tu ilai sai na koma littafin wa qallabtu madhanni madhannahu na jidduba duk inda nake tsammanin zai kawo shi falam a'sur alai sai ban ga hadisin ba thumma inna naqla anhu mukhtalifun kuma sai na ga kwafo maganganu da ake yi daga ibnu hazmin ya saba anan fa ibn wazir qala anhu la yasihu kaga ibn wazir ya ce ne la yasihu aka ce wa shaukani qala anhu innaha mawdu'a shi kuma shaukani ya ce an ce ta ƙarya ce wa shattana bainan naqalaini kama la yakhfa wannan ko da cewa la yasihu da cewa mawdu'a innaha ziyaratun mawdu'a ba iri ɗaya bane kamar yadda kowa ya sani in dai kana da dan ilimi ko ya yake a musalul hadis ka san cewa ba iri ɗaya bane fa in saha zalika an ibnu hazmin fa huwa mardudun min wajhaini yace to koma dai magana ta inganta ga ibnu hazmin to abu wurgi ce ta fuska biyu fuska ta farko annan naqad al-ilmi al-hadisi qad dalla ala sihhati hadhihi ziyada ilimi na hadisi an bincika a ilmance ya tabbatar da wannan ƙari tabbatacce ne fala ibrata bi qawli man da'afa da haka ba za ana ba za tsaya ana kallon wani wanda ya rawanta ba wal akharu fuska ta biyu ta yadda za a tunkuɗe wannan magana ta ibnu hazmin shine annal ladhina sahahuha aktharu wa a'lamu bil hadith min ibnu hazmin waɗanda suka inganta wannan riwaya sun fi ibnu hazmin yawa kuma sun fi shi sanin ilimin hadisi la siyama wa huwa ma'rufun inda ahli ilmi bi tashaddudihi musamman ma saboda aishi an san shi malamai sun san shi cewa mutum ne mai tsanani fi naqadi wajen cin gyaran maganganu fala yanbaghi an yuhtajja bihi idan za ta farada bai dace ai hujja da magana shi ba in ya zama shi kadai ne akan ta inda adamil mukhalafa koda ba a samu wanda ya saba mishi ba fa kaifa idza khalafa ballantana kuma idan ya saba wanda suka fi shi yawa kuma suka fi shi ilimi babu shakka da wuya ya galabaice su a irin wannan yanayin thumma dallani ahadu ikhwanina min tullabil ilmi ala kalam ibn hazm ala kalam ibn hazm fi hadith al furqatin firqatin najiyah yace sannan wani daga cikin ɗan uwa ɗaliban ilimi sai ya nuna mini maganar da ibnu hazmin ya faɗa wadda nace ban gani ba wani nuna min ita kaga saboda tawalu irin na mala albani da kuma amana ilimi can yace wani ɗalibi ya gaya mai nan ma wani ɗalibi ne ya gaya mai baya raina girman mutumin da ya faɗa mishi wani abu sai ya ambata ya ce na faɗi kaza amma wani ya nuna min kaza kowa ne ya nuna mini kaza a littafi kaza na gane nashi ya fi gaskiya wannan ya daga cikin alamun nuna cewa wannan malami ne mai tsoron Allah mai tawalu wanda bai dauki kanshi a bakin kome ba shi sa Allah ya daga sunayensu man tawaza lillahi rafa'ahu sai Allah ya daga ambatansu aka ji labarin su a ko ina zamanin da suka yi rayuwa da kuma bayan shudewarsu Allah ya samu dace fa idza bihi yunfihi sai na ga dalle da gaske ne ibnu hazmin ya kore wannan hadisi wa yasuqu hadithan nu'aym ibn hammadin fi tafarruqi وفيه قوم يقيسون الأمور برأيهم ويقول فيه ya ambaci ainihin wato labarin hadisin Nu'aimu dan Hammad wanda ya bada labarin hadisi shi ma game da rabuwar kai wanda a ciki aka ce za a samu mutane suna kwatanta abu na addini da ra'ayinsu addini ya zama ra'ayi wa yaqulu fihi ibnu hazm yace hadha asahhu ma fil babi wannan shine abin da yafi inganci a ina wannan magana take sai ce undur risalatahu fil imama ka duba ɗan ƙaramin littafin da ibn hazmin ya yi game da limanci a cikin shafi na ɗari biyu da sha uku min aljuzu'i thalith min rasailihi akwai rasail ƙanana ƙanana littafan shi da aka tattara tahqiqu ihsan abbas to a ciki akwai risala akan shugabanci da limanci a cikin shafi na ɗari biyu da sha uku ma'ana magana ba tana inda ake tsammani bane kenan a salatan sai malai yake cewa wa amma ibn al-wazir fa kalamuhu al-mutaqaddim yash'iru bi annahu lam yata'an fi ziyarati min jihati isnadiha kaga dai shi ibn al-wazir magana shi da ta gabata tana nuna cewa ba wai yana sukan hadisin saboda isnadi bane wa ma kana kazalika kuma dama ba haka bane fala yanbagil jazmu bi fasadi wa ma kana kazalika fala yanbagil jazmu bi fasadi al-ma'na idan kuma magana ta zama haka to bai dace ainihin wato a tunda ya zama hadisin ya inganta bai dace a ce bari a faɗi ƙarara a lalata ma'anar shi ba kamar yadda shi ibn wazir yayi kokari li imkani tawjihi wujhatan salihah dan zai iya fuskantar da ma'anar fuska mai nagarta yan tafi bihi fasadu ta inda wannan barna da ake gani za ta kore allazi da'ahu barna da shari'a wa kaifa yustata'u al-jazm bi fasadi ma'ana al-hadisi hadisin talaqahu a'immatu kibarul a'immati wal ulama'i min mukhtalaf at-tabaqat bil qabul ta yaya ne ma zaka iya yankewa kai tsaye ka ce hadisi irin wannan wanda manyan malamai da limaman hadisi a cikin zamunna daban-daban sun karɓe shi kai kuma ka fito ƙarara ka ce wai bai inganta ba ma'anar shi wa sarrahu bi sihhati kuma suka farta cewa ya inganta ƙarara wa hadha yakadu yakunu mustahila wannan abu ne da yayi kusa da a ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu kawai ka ɗauki hadisi bayan ya inganta malamai sun anshi ingancin sa kai kuma ka ce wai ma'anar shi baratacciya bace ba zai yi ba wannan a ilmanci wa inna mimma yu'ayyidu ma zakartuhu amrayni daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin wannan abin da na ambata akwai abu guda biyu al-awwalu abu na farko anna ibn al-wazir fi kitabin akhar lahu qad sahha al-haditha qad sahha haditha muawiyah hadha shi ibn al-wazir din ya zo a cikin wani littafi daban kuma ya inganta wannan hadisi na muawiya ala wa huwa kitabuhu al-qayyim ar-rawd al-basim fi adh-dhabb an sunnati abi al-qasim shi littafin shi din nan mai ƙarfi mai daraja mai suna arraudul basit fi zabbi an sunnati abil qasim wanda faqad aqada fihi faslan khasan fi sahabati alladhina ta'ana fihim ash-shi'atu wa raddu aharifahum yayi fasli na musamman a cikin littafin wajen ambatan sahabbai waɗanda shi'a suka soke su suka watsi da hadisan su wa minhum muawiyah radiyallahu anhu da gaske akwai muawiya asalin wancan littafi ar-raudul basim ikhtisari ne na littafin al'awasin din domin awasin ya yi yawa mujalladi ne ga yanan mujalladi goma sha ɗaya to sai ya yi ikhtisarin shi a cikin ainihin juz'ai haka guda uku ko hudu gwargwadon da ake buga shi to a ciki ya ambaci babi na musamman fasli na musamman game da ambatan sahabbai waɗanda shi'a ba sa ƙaunarsu suna zagin su suna kuma raunata hadisansu daga cikinsu akwai mu'awiya fasara da malahu min al-ahadith min kutubis sunna sai ya kwararo hadisan Muawiya daga littafan hadisi ma'a shawahid allati tadullu ala sihhatiha min tariqi jama'atin akharin min as-sahaba tare da kawo musu shawahid na hadisan wasu sahabbai daban da suke tabbatar da ingancin su in ya kawo hadisin sai ya ce to wannan hadisin da Muawiya ruwaito kuka ce ba za ku ansa ba to Ali ma ruwaito irin shi Miqdar dan Aswad ma ruwaito irin shi wane irin mutanen da ku kun yarda da su ku shi'a to su ma sun ruwaito lazumin ku anshi nasu sai ku anshi nashi lazumin ku tura nashi sai dai ku tura nasu irin abin da ya dinga musu kenan a wajen ina fata mun gane to a wurin ya koro waɗannan hadisai a a fakana hadha alhadith minha sai zama daga cikin su akwai waɗannan akwai wannan hadisi duk da yake ya sake dawowa kuma a cikin littafin al-awasim ya sake rawanta shi kamar ya samu itirabi kenan game da ainihin hukunta hadisin al'amari na farko kenan sai ce wal amrul akhar abu na biyu kuma anna badal muhakkikina min al-ulama al-yamaniyina mimman naqta'u annahu waqafa ala kalam ibn al-wazir ala wa huwa ash-shaykh salih al-maqbali qad takallama ala hadha al-hadith bi kalamin jayyid min jihati thubutihi wa ma'nahu abu na farko da ya tabbata mana da cewa bai yuwa abu na biyu da ya tabbata mana da cewa bai yuwa kawai ka dauki hadisi ingantacce ka rawanta shi dan wani abu na ma'ana da kai baka gane ba game da shi wannan ya saba kaida ilimi shine cewa akwai wani babban malami muhakkiki daga cikin malaman kasar Yaman wanda kasar su daya da Ibrahimul Wazir kuma muna da yaqini cewa ya ga wannan magana ta Ibrahimul Wazir shine ash-shaykhu Salih ibn Mahdi al-Maqbali wani babban malami ne da ya rayu ya rasu ya kusan shekara 320 kwatankwacin haka ya rasu ya rasu a shekarar 1696 in ba na manta ba yau kusan shekara 319 kenan ko da 20 babban malami ya da tafai da dama akwai littafin da ya ma ainihin wato wannan kashaf tafsirin kashaf raddi mai suna al-ittihaf li talabatil kashaf akwai littafi shahararre akan ithaful al-ittihaf al-abhas al-musaddada fi masail muta'addida littafi ne wanda yake mujalladi uku ake buga shi littafi ne matukar muhimmanci game da masail ne kala daban-daban da fawaid akwai kuma wanda za a zo a yi kwafo mana magana daga cikin shi anan shine al-alamu shamikh fi isbati fi ithar al-haqqi ala al-aba'i wal mashayikh littafin shi da albani zai kuma mana wannan magana daga ciki malami ne kwararren malami na hadisi na fiqhu na aqida shi ma raya kasar Yaman ya rasu Allah ya gafarta mishi shi ne yake cewa wannan malami muna da yaqini akan cewa ya ga wannan magana kuma bari mu ji abin da ya faɗa hakika yayi magana akan wannan hadisi magana mai kyau wajen tabbatar da ingancin sa da kuma ma'anarsa wa qad zakara fihi anna ba'dahum da'afa hadha al-hadith ya kuma ambata a cikin zancen nashi cewa an samu wani mutum ya raunta wannan hadisi faka annahu yushiru bidhalika ila ibn al-wazir kamar kace yana ishara ne zuwa ga Ibrahim ibn al-wazir wa anta idza ta'ammalta kalamahu idan ka daya kalli maganar shi wajadtahu yushiru ila anna tad'ifa lam yakun min jihati sanad zaka kuma yana gwada maka cewa wannan raunatawan ba ta bangaren isnadi bane lima wa innama min qibali istishkali ma'anahu ya zo ne ta bangaren cewa ma'ana hadisin an nemi a rikita ta wa'ara an ankula khulasata kalamihil mushari ilayhi albani yace ina ganin dacewar na kwafo mana maganar shidin nan da nayi ishara zuwa gare ta lima fihi min alfawaid saboda abin da ke cikin ta na fa'ida qala rahimahullahu ta'ala fil alam ash-shamikh fi ithar al-haqq ala al-aba'i wal mashayikh wai tuta wata take mai karfi wadda aka kafa ta wajen biye ma gaskiya akan iyaye da malamai a cikin shafi na ɗari hudu da goma sha hudu ya ce hadisu iftiraƙil ummati ila salasin wa saba'ina firqa riwayatuhu kasira hadisin cewa al'umma za su rabu gida saba'in da uku ya zo da riwayoyi da dama ya shiddu ba'abuha ba'adan suna ƙara wa junansu ƙarfi bi haisu la ya buƙa raibatan la ya buƙa raiba fi hasili ma'anahu ta yadda babu wani kokonto da zai faru a cikin tabbatar da ma'anar shi thumma zakara hadisa muawiya ta hadha wa hadisa ibn amr ibn asin wa alladhi ashara ilayhi al-hafiz al-iraqi wa hasanahu at-tirmidhi thumma qala sannan ya ambaci hadisin muawiya ya kuma sake ambatan na abdullahi dan amr dan as wanda al-imam al-iraqi ya ishara gare shi wanda aka ce tirmidhi ya hasana sannan sai ya ce wal ishkalu abinda aka nemi a rikita na ma'anar shi fi qawlihi ya zo ne cikin fadin da aka ce annabi ya ce kullu hafin nari illa milla dukansu a wuta suke in banda guda ɗaya famin al-ma'alumi annahum khairul umam sai aka ce abu ne sananne lalle su al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alherin al'umma wa annal marjuwa kuma abinda ake fata an yakunu nisfa ahlin janna fata da ake yi shine cewa ya zama an samu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne rabin yan aljanna ma annahum tare da cewa su al'umma annabi din fi sa'iril umami in an kwatanta yawansu da sauran yawan wasu al'ummomi ka sha'aratil baiba fi sauril aswad kamar ɗan farin silin gashi ne a jikin baƙin ainihin wato bujimi kenan al'ummomi sauran al'ummomi aka haɗa su gaba ɗaya sun ninninka yawan al'umma na bisu alaihi amma wajen wanda su shiga aljanna to 50% daga al'umma na bisu alaihi sauran kuma daga sauran duka wannan al'ummomi masu yawa da yawa da yawa dinnan mun gane to sai ce hasba ma sarahat bihi al-ahadith kamar yadda hadisi suka bayyana fa kaifa yatamasha hadha to ya za a yi wannan su tafi tare da juna fa ba'dun nasi takallama fi ba'afi hadhihi al-jumla ce sai aka samu wani mutum ishara kaman gashi ibnu wazir din sai yace wannan wannan abu bai inganta ba wa qala yace hiya ziyada ghairu sabita yace bata tabbata ba wa ba'dhum ta'awwala al-kalama wani kuma ya ta'awili qala sai yace ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية ألا يقع منها أدنى اختلاف ya kamata mu fahimci cewa dai abinda ake nufi da alfirqatin najiya ba ana nufin wai wasu al'umma ne waɗanda ba za su samu wani saɓani mafi ƙaranci tsakankaninsu ba a afirkatun najiya ɗin ma za su iya samun wani ƙanƙanin saɓani isu isu wanda za su bambanta a ra'ayi ko fahimta ko su rikici akan wani abu wannan na iya yiwuwa fa inna zalika qad kana fi fudala'is sahaba domin wannan ya faru a cikin sahabbai masu falala innamal kalamu inda magana take shine في مخالفة التس... آه... مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها idan aka samu sabanin masu wannan zancen sun wayi gari sun zama wata kungiya mai zaman kansu sun rabu da sauran al'umma ma'ana ana tafi a cikin musulmai al'umma daya sai wani ya zo sai ba da fatawa ko ya wata magana sai ta saba wata saura amma dai ana nan a tare ko to har yanzu ana nan sunan su al'umma daya in dai ba ya wayi gari ya fanɗare ba shine ta yadda ya fito da wani sabon addini ko sabon yanayi na ibada wanda yake ya bambanta shi da sauran musulmai ta yadda zaran an gan shi an san wannan addinin shi daban ne da sauran musulmai to nan koda yana kururu yana cikin sauran musulmai ya zama ta kungiya daban ya zama cikin lissafin waɗannan kungiyoyi na bid'a mun gane wannan da ke ko jama'a wa idza haqqaqta dhalika in ka gane wannan fa hadhihi albid'ul waqi'a fi muhimmatil masail waɗannan bid'o'i da suke faruwa a cikin muhimman mas'aloli wa fi ma yatarattabu alaihi azaimul mafasid da kuma abubuwan da suke kawo manya-manyan barna a cikin addini la takadu tanhasiru ba za a yi kididdige su ba sun fi 73 ba za ka yi kididdige bala'o'in da 'yan bid'a suke haifarwa da yawan ƙungiyoyinsu da suke haifarwa a cikin su a cikin babban riga addinin musulunci ba a cikin ƙwarya abin da ake cewa musulunci ba za ka yi kididdige su ba sai ya wanda ka ji labari wannan ya kawo wannan bid'a ana nan daga ciki wani ma ya fantare tashi bid'a su zama sun bambanta wani ya sake fitowa da wani zancen haka dai haka dai ga su nan walakinnaha lam ta lam takhus muayyanan min hadhihi al-firaqi allati qad tahazzabat wal ta'ama ba'dhum ila qaumin khalafa akharuna bihasabi masaila adida ya ce amma za ka ga cewa walakin na lamta hus mu'ayyana ba ta keɓanta da wani wanda za a ambata wata ƙungiya da za a ayyana ba min hadhihi alfiraqi daga cikin waɗannan ainihin ƙungiyoyi allati qad tahazzabat wanda suka rabu zuwa ƙungiya ƙungiya wal ta'ama ba'dhum ila qaumin wasu su kuma suka je suka saje da wasu mutane wa khalafa akharuna suka rabe da wasu bihasabi masaila adida sakamakon masail wanda suke da yawa ma'ana ana ta rabuwa din kungiyoyi na ta fitowa amma wata kungiya sai kaga koda sunanta ya bambanta da wata sai kaji kuma sun hada wata akida to sun zama kungiya da yake koda zamanin su ba daya ba koda sunan su ba daya ba koda bas ce su daya bane yanzu misali ɗan boko haram din nan dole zaka sa sa cikin khawarija domin akidar su iri daya shine kafirta duk wanda ya wani laifi halasta jinin shi zubar da jinin musulmai ganin cewa duk wanda bai da magana su ba kafiri ne wannan irin aqida ainihin khawarija ne duk wanda yake wannan aqida ko ya ce shi khawarija ne ko bai ce ba khawarija ne shi haka nan waɗannan masu ƙarita sifat da sauransu dole ka danganta su da ainihin wato mu'attila da jahmiya da waye sai kaga duk suna zama wato kungiyoyi kungiyoyi da suka yi maja a karkashin wata bid'a kwaidar ta hada su ina ba za mu fahimci wannan to haka kuma ka dauki sufaye ko da isu isu suna da nasu sabanin da nasu rashin fahimtar juna da nasu gaban sai kaga kuma sun haɗu dai akan wata hakika guda ɗaya ita ce irin waɗannan maganganu akan shari'a da hakika da wusuli da waye dai suna da irin waɗannan tuba-tubai da suke akai haka dai haka dai to haka kuma ahlus sunna su alfurqatun najiya din koda sun ce sunan su ahlus sunna sunan su ansarus sunna sunan su jama'atu ahlul hadith sunan su salafiyya sunansu kaza a garuruwa daban-daban sunansu wahabiya ko me aka kira su da suna za ga su kuma sun haɗu akan bin alkur'ani da hadisi a bisa manhajin magabata tabbatar da duk abin da Allah ya tabbatar na siffofi manzo Allah ya tabbatar na siffofi ga Allah a hadisai ingantattu aiki da sunna kaza kaza sai kaga wannan duk ya haɗa su da haka su ma duka kungiya ɗaya ne ina fata mun gane wannan jama'a ta yi isu isu za ka samu wasu suna da wata fahimta a fikihu ko mazhabi ko abin da suke bi ya zama ya bambanta wani ba hambale ne wani ba shafi'e ne wani kuma yana muƙaranan duka mazahib ne ya ɗauke su wani ba malike ne amma kuma dukan su me suna cikin alfirka da ake cema ainihin wato aljama'a abin da yake cewa kina takeici thumma ajaba anil ishkali bima khulasati bayan da ya kuma gama kawo wannan sai ba da amsa yace innan nasa amma wa khassa su mutane kala biyu ne akwai mutane gama gari wa khassa akwai mutane na musamman fal amatu su aka ce mutane gama gari akhiruhum ka awwalihim da na farkon su da na karshen su duk iri ɗaya ne su waye mutane gama gari yace kan nisa'i kaman mata wal abidi da bayi wal fallahina da manoma was sauka da sauran tarkacen gari sune a sauka yan tasha masu yawo da kalan kaza kaza kowa dai wanda bai da wata miza a cikin al'umma wanda ba jagora bane na siyasa ba jagora bane na addini ba jagora bane a tattali wajen arziki yafi sauran jama'a arziki ba jagora bane a wajen iya zance bai da wata fasaha ko wata miza da Allah ya daga shi akan saura mun gane yana cikin jama'a gama gari kenan ba magana ce ta zagi ba jama'a ko aibatawa ana tantance yadda Allah ya ya tantance mutane ne domin akwai mutanen da Allah ya ba su miza tun daga kan annabawa da waliyai da malamai da masu kuɗi da sarakuna da jarumai da shahararru akan sana'o'i wanda suka kawo wasu abubuwa a duniya waɗanda suka zama abubuwan mamaki da manyan wato mutanen da suke sun kware wajen iya tafiyar da al'amuran rayuwa to waɗannan za ga suna da ɗaukaka akan saura annabawa dai da waliyai da sauransu wannan abu ne sananne sannan sauran mutane kuma gwargwadon yadda ka samu ɗaukaka za ga dole mutane za su sallama maka mutane za ku taso tare da su ku yi wasan ƙasa tare ku yi firamare tare ana nan sai wani ya zama babba ya zama gwamna dole ya fi su sauran sun zama yaran shi ya zama babban mai kuɗi su kuma sun zama almajiran shi ya zama babban masani ko wani ɗan siyasa ko ya zama wani babban jami'in gwamnati ko wani mai faɗa aji ko Allah ya mishi wani wata baiwa a wata sana'a ya iya wani ƙere-ƙere wanda yake kawo mishi shahara a cikin al'umma ko ya iya zance na baka za ga wannan ya ɗauka mutum akan wasu ba haka bane jama'a to waɗannan saura wanda ba su samu irin wannan mizan ba wanda ba su da wani abu da ya ɗara na sauran mutane su ne al'amma ‘yan ma habba wa dabba to wannan shine kashi ɗaya na cikin mutane ke wanda kowa asali a cikin wannan kashin yake sai ce wa nahwihin da sauran ire-iren mutane mai mallaisa min amril khasati fi shay'in wanda bai da wani al'amari a cikin al'amarin da ya shafi sauran al'umma fala shakka fi bara'ati akhirihim min al-ibtida'i ka awwalihim waɗannan za ga na ƙarshen su da na farkon su duka za ga sun baranta daga bid'a ba ruwan su da bid'a idan ba an samu malaman bid'a sun cacume su sun batar da su ba za ga ba abin da su da bid'a abin da kawai suke yi shine neman abincin su da sallah biyar in azumi ya zo su yi ba su san zakka ba ba su da kuɗin zakka wani ma bai san da yake biyan kuɗin aikin hajji ba bai ma taɓa ganin irin su ba wani ma bai ba ruwan shi kawai yana da yin sallah in ya ji za a jana'iza zai je in ya yi ittifakan ya kunna rediyo ya ji ana wa'azi zai saurara waɗannan su ne al'amma su ne ke cike da duk duniya ko ina ba haka bane jama'a wa ammal khassa to su kuma mutane na musamman faminhum mubtadi'un a cikin sa ake samun dan bid'a ikhtara albid'ata zai kera bid'a waje alaha nusba ainai ya saka idan shi akan ta ita kawai yake talla irin su kaula na irin su ne ba mutane ne ga magari ba malamai ne wasu su masu fasaha ne wasu su jagorori ne a cikin al'umma su jamu dan safwan duka irin su ba wai mutum ne kawai ga magari haka zai ce ya kawo bid'a ba zai iya ba ina ma ya san wata abu bid'a shi me ya hada shi da ita bai ma san suna bal na bid'a wani wanda in ka wuce in ka dauke kalmar shahada fatiha da kuma watakila kula'uzai da alamtar kaifa bai san komai a ƙur'ani ba bai taɓa jin ma wata aya a cikin alƙur'ani ba ma'ana ko ya taɓa ji to ana tahajjud ne kawai ya wuce ja ana jinta ko kuma ya jita daga gida magana fasara bata taso ba balantana hadisai ta yawa wannan zai tawili har ya kawo bid'a bai san bid'a ba shi ma mun gane wannan ko amma malami wanda yake malami ne ya san karatu shine ke murde magana yana cikin khassa wa balaga fi taqwiyatiha kullu mablagin ya kai matuƙa wajen ƙarfafa bid'arsa waje alaha aslan ya mai da ita wani asali ya riddu ilaiha sara'i alkitabi was sunna yana mai da qur'ani da sunna zuwa ga wannan asali irin da rubuce yake duk aya da ya dauko sai ya mada ta mai da ta dariƙa summa tabi'ahu aqwamun min namati min fil fiqhi wa ta'assubi sai a samu wasu mutane irin shi masu irin fahimta irin tashi da masu ta'assubanci irin nashi sai su bi shi akai su ne irin su dan maraya din nan su mai guduma da makamantansu zanzaki kuma ya kira su sale zaria da makamantansu dama irin tunaninsu ne iri daya batacce da kuma irin wannan muguwa aqida tana da ita a cikin zuciya sai suka bi shi akai abin da ke faruwa kenan Khomeini ya zo ya ce ya kawo wani sabon addini ya kawo wani sabon addini a cikin ita kanta Shi'a shine wilayatul faqih bid'a ce da shi ya kawo ta yayi ta wa'azi akan ta yayi ta rubuce rubuce akan ta kuma Allah cikin hikimarsa yasa shine mutum na farko da zai iya practicing ɗinta ya samu fashal a cikin practice ɗin gaba ɗaya ya zama ashe abin da yake nufi diktatoriya ce irin wadda bata gaza irin ta ruma ba a da sai kuma sun zake suka biye mai akanta da su da sala zaria da su wancan shaidanin na ƙasar ingila yasir habib ga sanan duk a duniya ga sanan suna nan wasu sun mutu wasu suna raye duka suna bin shakan irin wannan bid'a shine kwatancen wannan zama a samu wani malami ya kawo wata bid'a ya dage wajen yayata ta da yi mata ado da kwalliya da yi mata hidima sai kuma a samu wasu malamai ko wasu daga cikin khawas ire-irensa waɗanda aka samu iltiami tsakanin kwakwalansu da tunaninsu sai su biye masa akai sai su zama su ne yanzu wata sabuwar tawaga daga cikin tawaga yan wuta kenan Allah ya tsare mu wa rubama wajadu bid'atahu wa waffaru alaiha wani lokaci su samu bid'a ta shi su ƙara faɗaɗa ta irin yadda kaula ya ƙara faɗaɗa bid'at tijjani ya ƙara mata armashi ya kawo mata wasu ƙare-ƙare ya mata hashiya da faida wa waffaru alaiha wa hammaluhu malam ya hatamilhu sa daura wani abu a cikin bid'a wanda ma shi na farkon ma bai faɗa ba dan kaula har ya mutu wasu yan dariƙa suna gaba da shi cewa dan bid'a ne a cikin dariƙa ya zo ya ƙara a cikin tattajani to haka yanzu ma za ka ga duk wata bid'a ina haka take faruwa sai ka ga wasu sai su zo masu ƙara abin da na asalin ma bai kawo ba walakin nahu imamuhumul muqaddam duk da haka dai suna daukan shi a matsayin limamin su na gaba da su wa wulai humul mubtadi'atu haqqa mala yace kaga ire-iren waɗannan sune gaskiyar yan bid'a sune asalin yan bid'a wa huwa shay'un kabirun kuma irin wannan bid'a tana nan da yawa a ko ina takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda bid'a ce take mai zafi wadda sama da ƙasa sama ta kusa ta yayyage saboda irin bid'a ƙasa ta kusa ta kekkece saboda irin wannan bid'a duwatsu sun kusa su ragargaje ga baki ɗayan su saboda ire-iren bid'o'in irin waɗannan batattun duk waɗanda muka ambata kowa aka bi shi yanzu ɗaya ana ambatan bid'o'in da ya kawo a cikin addinin musulunci kare ba zai ci ba Allah ya shirye shi mu ka nafi hikmatillahi ta'ala daga ciki sai misali yace kamar masu kore cewa Allah bai da wata hikima a cikin halittar da yayi shi ma Allah yana yin abu ne kawai da yadda kaifa mattafaka da yadda ta samu kawai wa nafi iqdari hi al mukallaf da kuma kore cewa Allah ba shi da kaddara akan bawa Allah bai daura wa kowa shari'a ba abinda kaga dama kawai shi zaka yi wa ka kaunihi yukallafu ma la yutaq da masu cewa Allah yana daura wa mutane abinda ba za su iya ba don haka Allah bai da yancin ya hukunta su dan ya ba su abinda ba za su iya bane wa yaf'alu sa'irar qaba'ihi wala yuqabbah minhu da kuma cewa Allah yana aikata abin da suke ai su ma munana ne kuma bai so a ce abin mummuna ne dan me zai dauke ran uwa ya bada da makamantan su duk wannan kaga irin magan da yake faɗa kenan wanda sai ka ji kamar sama ta faɗo wa wa akhwatihin da bangano ire-iren waɗannan cewa ga wani abu ya fi alqur'ani ga wani shedani ya ce wai ga wani mutum wai shine Allah ga ire-iren waɗannan munayen maganganu suna fitowa daga bakin mutanen da ke kururuwar musulunci wa minha ma huwa duna zalika wani kuma bid'a shi bata kai nan ba wa haqa'iquha jami'an inda Allah ta'ala gaskiyar dai ina ne aka kwana ko za a tashi game da bidiyoyin waɗannan mutane ɗan bid'a suna nan wurin Allah wala nadri bi ayyiha yasiru sahibu min ihda salasi wa sab'ina firqa kuma mu mu san meye matakin iya bid'a da in kai zaka zama ɗaya daga cikin waɗancan 73 ba ma'ana akwai sai wanda ta kafirta ka ne ko ko in ka zama fasiki ne ko in ka zama batacce ne sannan za ka zama dan wuta kuma mu san wannan ba akwai malaman da suke kokarin su kirga kungiyoyin bid'a an samu sabani sosai game da maganganun su dan kungiyoyin ka kirga sun wuce 70 to sai sai dai in za a musu irin wancan abin da muka faɗa a dinga sa su karkashin wasu maja maja gwargwadon mabade din su to ko anan ba dole bane ka tada su sun zo 73 din keke da keke sai iya gazawa ko su wuce saboda wadda aka ayyana ita ce kwaya ɗaya cewa ma ana alaihi yawma wa ashabi in kana son ka tsira to ya zama kokarin ka shiga cikin ta kar ka sake ka fita daga cikin ta ba ruwanka da sauran oho idan kuna tafiya a motar ku me ya kamata ku damu da ita tana nan lafiya kuma da mai ina ruwanka da man ko zafin da wata mota take a can baya ko a gaba ba kuma abokan tafiyar ka bane kai kana da mai amma ka tunanin to ko su wani suna da mai mu tsaye da su mu tambaya suna da mai ana kowa na tafiya a hanyar Kano an ce babu mai kai kana da man ka sai ka ce to ya kamata mu tsaye da mutane mu danga tambaye su ko suna da mai dan kar su je gaba su rasa mai ina ruwanka kenan kaga ba ruwanka da tunanin waccan kungiya tana cikin yan wutan nan ko ba ta ciki kai dai tunani ya za ka shiga kungiya yan aljanna shine damuwa ka ko to kuma manzo Allah ya riga ya bada ainihin wato manual din mai sauki ne kuma kwarai shine abinda annabi da sahabbai suke akai kaga mai sauki kawai shine ka tsaya ka karanci me suke akai kawai ka bi duk wani wanda ya kawo wani can daban in dai bai tabbata annabi da sahabbai suna akai ba to ƙarya ne ba na tsira bane shine kawai duk yadda za a buga a raya wani ya so kai satul fati to ya kawo maka inda su annabi suka yi ta kawai in ba su yi ba kawai to abu mai kayi shi in wannan so ka zagi wani sahabi ya kawo maka inda su annabi da sahabbai suka zagi junansu ya zama musu addini idan wani yana so sai ka bi wata mazhaba ta musamman cewa duk abin da zaka yi addini da shi sai addinin da suwa na suka yi mazhabi kaza to ya kawo maka daga annabi da sahabbai in babu kawai ka kyale mai kayi shi ka gan ka rike wannan mar'ayin ka tsira kana neman nasu annabi ne da sahabbai saboda me saboda shine wanda annabin ya sa ma ainihin hannu cewa na tsira ne sauran fa yanzu kana nan baka da malam wani bace a ni ban ce wa yadda shi ba amma dai da annabi na yadda kawai shikenan kai kuma in baka yadda da in kuma lazimin kai ka yadda da shi kai ma baka yadda annabi ba sai mu je a haka Allah shi rashe mu sai ya ce wa minan nasi man tabi'a haula'i wa nasarahum wa qawwasa wa dahum bitadris wa tasnif a cikin mutane ana samun kuma wanda yake biye ma 'yan bid'an nan ya ƙara ma bid'arsa ƙarfi ta hanyar karantarwa da rubutu walakinahu inda nafsihi raji'un ila alhaq amma a cikin zuciyar shi yana komawa ne ga gaskiya shi wa qaddasa fi zalika al-abhatha al-abhatha naqduha fi mawadi'a zaga yana yana yana da burbusa maganganu da rubuce-rubucen shi waɗanda an ci gyaran shi a wasu wurare lakin ala wajihin khafiyyin amma a ɓoye ma'ana yana cikin ƙungiyar bid'a yana rubuce-rubuce amma kuma sai kaga wani lokaci yana cewa kaza kuma ba daidai bane kaza ba daidai bane yana garage wasu abubuwan tafiya wala allahu takhayyala maslahatan dani'atan hala yana ganin akwai wata maslaha ne wadda take ta ƙasa aw azuma alaihi hiqatu nafsihi wa idha'uhum lahu fi ardihi ko kuma ya zama yana ganin girman kanshi da kuma cewa in ya faɗi wannan magana zai samu matsala zai ci mutuncin kanshi rubama balagatil aziyatu ila nafsi ba maki abin ya kawo gare shi yana cikin kungiyar yan bid'a yana taimakon su da wa'azi da karantarwa da rubuce rubuce amma sai ka ji wata kuma yayi hujumi a kansu kun san irin waye wannan Abdul Jabbar na Kano dan bid'a ne cikakke amma kana ji wata sai a dauko bid'a da kuma shi bai yarda da ita ba sai ka ji kuma ya fara dukanta yana ta dukanta yana cewa in izala wai su kyale shi ya tare musu Allah shi kyauta ma ashbaha al-layl bil bariha yace to wa rubama wa alal jumla farajulu qad arafa al-haqqa min al-batil a takeice zaka ga mutumin ya san gaskiya daga ƙarya wa takhabbata fi tasarrufatihi amma ya samu faduwa a cikin yanayin yadda yake awuwan shi wa hisabuhu ala Allah subhanahu irin wannan sai ka ba al'amarin shi ga Allah zaka ji in wani dan bid'a yayi wata magana sai ka ji kaman salafi ne ana can kuma sai ka ji ya dabo wata barna kuma ya sake makawa kaga wannan sai ka bar shi da Allah kawai wa hisabuhu ala Allah imma an yahshurahu ma'a man ahabba bi zahiri halihi ko dai Allah ya tashe shi tare da waɗanda yake kauna ga zahirin halinsa aw ya qabala uzrahu ko kuma Allah ya anshi uzurinsa wa ma takaru tajidu ahadan min ha'ula'in nuzari illa qad fa'ala zalika yace babu wani mai ainihin bincike a cikin falsafa ko mantiki shine annuzar sai ka same shi da irin wannan sai ka same shi da bin gaskiya yau da bin rashin gaskiya gobe saboda ba yi da manhaji mustaqimi da yake akai ya tafiya ne kawai tare da abin da zuciyar shi ta karkata zuwa gare shi idan ta karkata zuwa ga wannan sai ya nemi mishi hujja idan ta karkata zuwa ga wancan sai ya nemi mishi hujja sai yake cewa falarubbama lam yaqa khabaruhum bi makani wa dhalika li'annahu la yaftunu tilka al-lamaha al-khafiyya allati dassuha illa al-abkiya al-muhituna bil ba'th yace wani lokaci zaka ga bai ga asalin barnar da ke cikin maganganun nasu bane saboda a wani lokaci asalin barnar babu mai iya riskarta sai ainihin ƙwararru masu hangen nesa yanzu kamar ɗarika ne duk munafincin da suke faɗa cewa wai waɗannan na Kano ɗin nan bayan ɗarika bane ƙarya ne su ne asalin yan ɗarika domin ya rubuce a cikin daban ɗarika waɗannan masu zagin Allah amma yanzu ɗayar boci suna ganin in suka fito suka yi faɗi wannan magana suka yata ta to gaba ɗaya waɗannan masu bin su za su dargaje musu duka sai sai suke ƙarya ne amma wanda yake da zaka'i yake da basira ya iya kanta littafin ya san ba ƙarya bane ya san akwai manganin a rubuce kuma ya san su ma waɗanda suke cewa ƙarya ne in suka je isu isu suna faɗa maganganu zanzaki shekara nawa yana kuka yana cewa Allah ya isa in an ce mai dan shi'a ne amma yanzu da ya riga ya gama dilmiyar da al'umma shi ya tabbata yanzu ko ce musu yayi ba Allah za su yadda ba yana faɗa ba me yake boyewa ba abin da yake boyewa yanzu amma an sa a kaset an ji wasu ma sun ji da kunnuwansu ya faɗa ya ce shi kare yake mishi shi ba dan shi'a bane yanzu ko babu abin da shi'a suke wanda baya yi shi'a rafida isna ashariya to haka su masu tsayar bacci in suka samu khawas din su waɗanda suke san san sun yi amanna da su ko me za su faɗa musu sai su faɗa musu daga cikin ƙungiyoyin addini musulmi na ƙwarai salafiya izala su kaɗai ne ba su da wani asiri wallahi alhamd mu duk abin da kaji mun faɗa za mu faɗi shi shi kenan iya abin da muke da shi shi za muke kanta daga littafi in ba ga tsoro ba an sha musu challenge yadda ake sa littafin aqidar musulmi ana karantawa dan ɗarika ya sa jawahirul ma'ani dinga karantar da shi haka me ya da su da ashafa aisha ban zafin musulmai ne ba na yin dariƙa ba ne me ya su da muwaɗa me ya su da tajin jami'ar al'usu su saka littafin jawarul ma'ani ifadatul ahmadiyya su dinga karantawa shi kuma wannan ya je iran a samu mishi mai wasali littafin alkafi usulul kafi da furo sai ya zo dinga karantawa shi ma a samu mishi mai wasali ai akwai a iran da lebanon ya daina duk wani ya daina tafsiri da wasu labarai ya dinga karantawa mutane babi babi ana jin abin da yake faɗa na rantse da Allah sai sun watsa sun bashi waje amma saboda haka ne abin dama munafunci ne sai in ka zama dan cikin gida ne an tabbatar da ba za ka kawo matsala ba sanan za a faɗa maka haka kiristanci da haka ake tafi duk wani addini na bid'a a haka yake Allah ya tsare mu shine sai yake cewa walaysa bi kabiri fa'idatin an ya'lamu anna ar-rajula kana ya'lamu al-haqqa wa yukhfihi babu kuma wani abu mai fa'ida a san akan a san cewa mutum ya san gaskiya kuma yana boye ta ba wani abun alfanu bane wallahu almusta'an wa minan nasi man laysa min ahli tahqiq yace akwai ko mutanen da ba su daga cikin masu muhaqqiqai masu ilimi wala huyya lil hujumi ala alhaqaiq kuma ba a yi mishi training yadda zai iya aukawa cikin matsaloli na ilimi ba wa qad tadarraba fi kalamin nasi amma dai ya samu gogewa a cikin maganganun da mutane suke yi ma'ana ya ɗanyi ilimin shi ɗan sama-sama haka ya koyi ta da baki ya koyi ɗan wasu maganganu ko ya ɗanyi wani ɗan digirin shi ƙwaya ɗaya ya ɗanyi wata makaranta ko ya zauna gaban malamai ya ji karatu da makamantansu amma bai kai a kira shi malami ba bai kai a kira shi wanda zai iya aukawa cikin rigiman malamai ba wa arafa awailal abhas ya san ɗan gefe-gefen yadda ake karatu wa fi da kasiran min gusa'i ma hasalu ya dace da dama daga cikin shirman abin da aka tattara gusa dattin waɗannan malamai ya dace shi walakin arwah al-abhathi bainahu wa bainaha ha'il amma zuciyar bincike tsakanin shi da ita akwai katanga ba malami bane wa kad yakunu dhalika li qusur al-himmati wal ikhtifa'i war rida an as-salafi li wuqu'ihim fi an-nufus ta iyuwa abin da yasa bai zama kwararren malami ba saboda ainihin wato yana da karancin himma yana da basira da inda yayi himma kwarai da ya zama babban malami ko saboda ya yarda da abin da magabatan shi suke akai wa ula'i humul aktharuna adada wannan sune mafi yawa ga sunan suna tafsiri suna karantawa ba malamai bane amma dai ruwan ilimi ya bugi su sun yi karatu fil jumla sun iya tada baki sun iya da irabi suna da certificate wasu su ma suna da PhD a wasu darussa na musulunci ko na larabci ko na ainihin wasu awwa da ke da alaka da su wasu su sun goge wasu su ma larabawa suka karantar da su wasu su ma manya-manyan malamai ne na kungiyoyi masu bada fatawa ko 'yan majalisar sarkin musulmi ko makamantansu amma hakikanin al'amarin su irin wannan ne tsakanin su da tsakanin abin da ake cewa mu hakiki akwai katanga don kun ga wannan ko jama'a wannan daga cikin sirrin rigimar ta dinga faruwa tsakanin su malal albani da sauran malamai saboda su kuma su malal albani suna cikin inda ake hakikin ne waɗancan ko kole kowa ba sa yi in suka jiyo muryar wani malami daga cikin gidan hakiki sai su ce ba haka bane dan ba su taba jin irin wannan karatun ba kuma an nada su malamai sun yarda su malamai ne dole a dinga rikici masu kuɗi manyan masu kuɗi suna magana wani ɗan tagaji wanda kuɗin shi ba su kai miliyan biyar ba yana sa baki dole ne a dinga samun wato saɓanin ra'ayi dole ne akali da suke magana da ita world view ɗin su yadda suke karan duniya dole bambanta ba haka bane jama'a to dole haka ne kamar karamin yaro ne tunanin shi bai da rai tsaye da babban mutum wanda ya shekara 60 70 ya gajiya ya ga yau ya sha gwagwarmayar rayuwa babu yadda za a yi su dinga magana iri daya tunani iri daya bai taba yiwuwa ba Allah shi kyauta wal arzaluna qadara yace kuma sune masu ainihin wato kima ta can kasa fa innahum lam yahfu bi khasisati al khassa kaga su ba su samu daraja ta ainihin mutane na musamman ba wala adraku salamata al'amma kuma su ba su samu tsiran da waɗancan talakawa suka samu ba da aka ambata a farko su ne ƴan tsakatsaki kenan waɗannan su ne ƴan tudun la'arafi su ba jahilai ba kuma su ba tsantsagaren malamai ba sun fi kowa matsala kuma suke batar da mutane falqismul awwal min al-khassa mubtadi'a qat'an waɗancan na farko ƴan bid'a kenan na gaskiya masu kafa bid'a masu kafa mazhabi na bid'a wasani wannan bangaren na biyu zahiru ibtida a zahiri su ma yan bid'a ne wasalisu lahu hukumul ibtida su ma na uku hukuncin hukuncin yan bid'a ne wa min al khasati qismur rabi yace akwai kuma wani bangare na hudu a cikin mutane na musamman sallatun min al awwalina wa qalilun min al akhirin ana da yawa irin su a cikin mutanen farko amma yan kadan ne a cikin na baya sune aqbalu alal kitabi was sunnah wanda suka fuskanci alkur'ani da sunna wa saru bi sayriha suka tafi akan alkur'ani da sunna wa sakatu amma sakata anhu suka yi shiru akan abin da qur'ani da sunna suka yi shiru akai wa aqamu wa ahjamu wa aqdamu wa ahjamu bihima suka kuma miƙe akan alkur'ani da sunna sannan duk sanda za su kai wani farmaki da shi suka kai farmaki wa taraku takallufa ma la ya'nihim suka kyale daukawa kansu abin da bai da muhimmanci game da al'amarin su wa kana tahummuhumus salama abin da ke damun su kawai shine ya za su tsira wa hayatus sunna asar indahum min hayati nufusihim rayuwar sunna tafi muhimmanci akan su fiye da rayuwar kawunan su wa qurratu aini ahadihim tilawatu kitabillahi ta'ala abin da ke sa ɗayan sa ji daɗi shine karatun tafin Allah wa fahmi ma'anihi da fahimtar littafin Allah ala salikatil arabiyya bisa tsantsan larabci wa tafsiratil marwiya da tafsiran da aka ruwaito ba tafsiran yan bid'a ba wa ma'rifatu thubuti hadisin nabawi lafzan wa hukuman abin da ke ma mutumin dadi wannan ahlus sunna na gaskiya shine sanin hadisi ya tabbata a lafazi da hukunci fa ulai humus sunnatu haqqan wannan sune tsantsan ahlus sunna Allah ka samu daga cikin su wa humul firqatun najiya sune masu tsira din to kaga wannan tafsilin da yayi shi zaka dinga dauka kana gwadawa da duk wata kungiya in tayi da daidai da wannan ko to mutanen kirki ne an ba ta daidai ba to nemi musu wajen zama a cikin waɗancan wanda zai zama ƙur'ani suke bi da sunna masu karanta alƙur'ani da fahimtarsa bisa yadda mutanen farko suka fahimci shi masu neman ina hadisin da ya inganta a lafazi da hukunci sai aiki da shi waɗanda sunna ta ci gaba ya fi musu muhimmanci akan su su ci gaba suna ta rayu ya fi musu muhimmanci akan su su rayu sai kai ta buga misali wa ala hadha faqis Allah shi shi mu Allah ka tabbatar da mu a cikin wannan kungiya jama yace wa man sha'a rabbuka min aqsamil wa wa ilaihim al'amatu bi asarihim zaka ga talakawa suna dangantuwa ga waɗannan ne gabaki ɗayan su in banda talakawan da waɗancan batatu suka batar wa man sha'a rabbuka min aqsamil khasati thalathati almadhkurina bi hasabi ilmihim wa bi qadri bid'atihim wa niyyatihim sannan ana samun kuma ɗaiɗaiwa daga cikin 'yan bidi'an can kashi uku 'yan bidi'a da suka kafa bidi'a da 'yan bidi'a wanda suke goyon bayan bidi'a da ainihin darussansu da ƙarfinsu da iliminsu da kuma ɗayan ɓangaren na uku wanda ruwan ilimi ya buge su sannan su ba cikin jahilai ba su ba cikin malamai ba su ne 'yan bidi'a kala uku da aka ambata ko to ana samun ɗaiɗaiwa a cikin ƙungiyoyin bidi'a nan da zaka ga shi ma a wani lokaci yakan biye ma'alus sunna ɗin nan yakan samu kanshi a cikin biye musu da gwargwadon abin da Allah ya mishi fatahi da gwargwadon kuma binciken shi ko gwargwadon saukin bid'arsa ko ko dan galmugalmun ra'ayinsa kaga wannan maganganu ne na malami malami muhannak wanda ya goge a rayuwa na'am na'am kwanan nan ya ce ɗan shi a waccan gonar da suke maganar cewa an danne musu fadak farko nawa ne a biya
gonar da aka danne wa amma Fatima to kaji wai wannan ɗaribo cike magana cewa gona da yan shi'a suke cewa an kwace su abubakar sun kwace basu ba wa Fatima ba gona annabi ta fadak basu ba ta gado ba a fara kuno ne shi zai biya ma'ana abin ya dame shi wato kaga yanzu wannan ma ba hujja bane amma saboda abin abin nufi shine anan shi ma yanzu yana jin kamar shi ma ahlus sunnati ne yadda yake faɗi ko al'amarin wannan gona al'amari ne a fili malamai sun yi magana akan ta sai na bakar ya ga mata ba ta da gado kuma ta hakura to kadara ma bata hakura ba tana ga abakar azzalimi ne hasha kullahu an yakuna kazalika bayan mutuwarsa gona tana nan zamanin Umar tana nan a matsayin gona ta sadaka ba a maida ta gidan gadon kowa ba ana noma ta ana baiwa talakawa sadaka yadda annabi yake zamanin sayyidina Ali Usman haka zamanin sayyidina Aliyu haka har zamanin halifofin Bani Umayya tana nan gona tarihi ya tabbatar to me yasa lokacin da mijinta Aliyu ya zama halifa sai ce to yanzu tunda mu ne sarakuna bari mu gyara barna da waɗancan su kai bari mu kwato miki gadon ki mu baki me yasa bai haka ba idan suna zargin Abubakar da Umar da Usman akan haka ya kamata su hada da Aliyu su ce shi ma da yake sarauta shi ma zalunce ta wannan kawai zaka ga musu ko kuwa tarihi suna da inda aka ce gashi Aliyu ya ce to bari mu kwato miki gadon ki tunda yanzu mu ne ke da mulki ba ba tsari ba kaidar masu mulki ba kenan suka zo su gyara abin da na baya suka bata ko ba shine suke ta yanzu ba zaka ji har motoci ake kwacewa yanzu motoci ake zuwa gida gida ana kwatowa ana dawo da su gidan gwamnati to tunda Aliyu yake halifa ai bai haka ba dan kenan shi ma yayi da bata da gado kuma inda tana da gado ai ba take kada ke cin gado annabi ba in aka bi Qur'ani akwai matan aure kuma suna nan daga cikin matan akwai diya Abubakar bai ce barin ɗiba na baya ta Aisha ba akwai ɗiyar Umar bai ce barin ɗiba na baya ta Hafsa ba san da yake mulki akwai kawun Annabi Abbas wanda yake cin gado da asibci a wannan gada a matsayin shi na uba bai ce shi ma sai an ba shi ba ba wanda ya ji an ce gashi an ba an ba Sayyidina Abbas da a ce an ba wasu an kyala wasu sai a ce to an yi zalunci saboda ita Fatima ba a kaunata an ba Abbas nashi an ba hafsa da aisha da sauran matan duk an ba su nasu amma ita an hana ta to kuma da in suka zo magana sai su ce an hana kowa gado amma fatima kawai suke cewa an hana gado a gani da saboda duk manganu na rashin hankali mutum yana faɗa bai san lazuminta ba to an faɗa kuma shi kuma wani hamasa kawai zai sai fashe da kuka Allah ya isa Allah ya tsinewa ne bai iya tuna cewa ah to gado in an hana sauran fa ya ake yin gado Qur'ani ai ya faɗi waɗanda za a ba da waɗanda ba za a ba ba kuma bai ta kada yake cin gadon ba lokacin Allah shi kyauta na'am eh amma dai sun yarda ai suna da gado ko tunda matan aure ne kaddara ba ahlul baiti bane kuma kaddara cire a ji cewa tunda su ba su yarda da su ba su da gado Abbas ba ai shi jinin annabi ne shi jini ne na annabi a matsayin uba shi ma bai da gado? na'am eh da kwarai kuwa ai ta daga cikin abin da suke yadawa hayin ya daga cikin shiboyin da suke yadawa cewa sa abubakar sun hana fatima gadanta a jihar rubuta suke a jikin motocinsu suna suna nome gona? eh eh Allah shi kyauta Ubangiji Allah ya tsare mana imanin na'am a irin da ya tahaddi ne ba wai yadda an kwace bane irin bar ma a musu tahaddi in ma kaza ne su fada su su zama wakilanta shi kuma ya zama wakilan sahabbai kenan eh eh fadan yafi karfin shi kwarai kuwa babu shakka fadan yafi karfin shi eh wannan shine gaskiya fadan yafi karfin da ya rubuce ba zai iya ba Allah ya tsare mu to sai yace wa idza haqqaqta jami'a ma dhakarna laka falam yalzamka as-su'alu al-mahdhur yace in ka tsaya ka tabbatar da duk abin da aka ambatan maka dinnan kaga wannan tambaya da kake yi ba ta lazimce ka ba wa huwa al-halaku ala mu'zamil umma cewa wai mafiya al'umma za su halaka ba haka bane لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا domin mafiya yawa a cikin mutane su ne gama gari tun da da yanzu wa kazalika al-khasatu fil a'sar al-mutaqaddima wa la'alla al-qismaini al-awsatayn yace haka nan kuma su al-khassa a cikin duk zamunan da suka wuce da kuma waɗannan bangarori guda biyu da aka ambata wa kaza man khaffat bid'atuhu min al-awwal da kuma wanda bid'arsa ta zama bata kai irin ta farko ba tanfuduhum rahmatu rabbika من النظام في السلك الابتدائي بحسب المجازات الأخروية yace waɗansunsu rahama Allah Ubangiji za ta ainihin game su ta fitar da su daga cikin wancan tsari da gwargwadon ƙarancin bid'arsu da kuma gwargwadon tsare-tsaren da Allah zai yi a lahira ba kowane wanda ya bid'a ne zai zama ɗan wuta ba wani bid'a shi za ta zama ba ta kai shi wuta ba bid'a ce kawai da take ta saba wa asalin abin da ya kamata yi to kuma gwargwadon imaninsa asali da tauhidinsa na asali yana iya zama ya tsira sai ya dawo cikin al'umma wa rahmatu rabbika ausa li kulli muslimin rahma ubangijinka tayi fadi ga kowanne musulmi lakin na takallamna ala muqtada hadisi wa misdaqihi yace mun yi magana ne akan yadda hadisin yake da kuma gaskiyarsa wa anna afradal firaq al mubtadi'a wa in kasrat al firaq la'allahu fala'allahu la yakunu majmu'u afradihim juz'an min alf juz'in min sa'iril muslimina da kuma cewa ɗaiɗaiwa mutanen da ke cikin waɗannan ƙungiyoyi komai yawan su hala in an haɗa su gaba ɗaya ba za su kai ɗaya bisa dubu na sauran musulmai ba fata ammal haza ka kula da wannan taslam zaka kubuta min itiqadin min itiqadi mutanaqidatil hadith daga munaqadatil hadith ko daga kudircewa wanda suke kawo hadisin ainihin rudani لحديث فضل فضائل الأمة المرحومة suke rikita wannan hadisi da falala al'umma wadda aka mata rahama abin da yake cewa shine duk yawan kungiyoyin bid'a nan aka tattara su gaba ɗayan su aka ɗebi percentage din yawan su a cikin al'umma to ba su fi ɗaya bisa dubu na al'umma annabi ba sallallahu alaihi wasallama saboda a kowane zamani su su ne watan talakawa da sauran al'ummar gari waɗanda suke cikin salama saboda ba su ma san me bid'a ba su suka fi yawa wannan kuma su ne da su za a hada a gane lamba kamar yanzu ne za a iya samun ƙabilu guda talatin a najeriya wanda ba su kai yawan ƙabila ƙwaya ɗaya ba ga wata ƙabila ƙwaya ɗaya mai yare ƙwaya ɗaya amma wasu kuma za a ce ƙabilu talatin kaga sun fita yawan nan ba ko amma ba su kai ɗaya bisa gomanta ba ba haka bane misali manyan ƙabilun nan irin hausa irin ibo irin yaroba suna da yawan da za a kirga wasu ƙananan ƙabilu da yawa da yawa duka sai a narke su a cikin kashi goma hausawa to haka ne shi ma wannan za a kirga kungiyoyin bid'a da yawa da yawa sai su zama basu fa ɗaya bisa goma amin ɗaya bisa dubu na al'umma musulmai ba da haka babu iskali a cikin hadisin hadisin bai nuna kwata-kwata cewa wai yana sabawa da hadisan cewa al'umman nan suna da falala ta cewa mafi yawan yan aljanna su ne rabin yan aljanna su ne babu sabani game da haka bisa yadda ainihin fassara qultu ni malam albani sai na ce hadha akhiru kalami shaykh al-maqbali wannan shine ƙarshen maganar malam al-maqbali rahimahullahu wa huwa kalamun matin ke magana ce wannan mai ƙarfi ya dillu ala ilmin rajuli na nuna ilimin wannan mutumi wa fadlihi da falalarsa wa diqqati nazrihi da zurfin tunaninsa wa minhu ta'lamu salamatu al-hadith min al-ishkal alladhi adhunnu annahu amadahu ibn al-wazir rahimahullahu fi ilalihi iyahu daga nan za ka gane hadisin ya tsira daga duk ainihin ishkalin da ake tunanin ibn al-wazir yayi kokarin kawo mai Allah gafata ibn al-wazir walhamdulillahi ala an wafaqana lil ibanati an sihhati hadha al-hadisi min haythu isnadihi wa idalati shubhati anhu min haythu matnihi wa huwa al-muwaffaq la ilaha illa hu yace mun gode wa Allah da ya bamu dama maka tabbatar da hadisin nan a ingance maka kuma cire matsalar da ke cikin shi ta ainihin wato shubha da aka kawo game da mataninsa to irin wannan fa shine jama'a karatun gaskiya da gaskiya da su mal albani suka yi ba shi sa suka zo suna magana sai ta cewa wai ya suke faɗan abubuwa kaza ba a taba ji ba ba a taba jin irin wannan maganganun ba sai a bakin su kuma saboda galibin littafanan da suke kwance a nan jama'a in ban ce dukan su ba mal albani ya karanta su ba duk wanda ke hulɗa da labirarin nan ya sani saboda zaka ta ganin littafan kana bude su kana ganin alama ta alikat da alaman hannu ya bi ta kansu da kuma rubuta hannun shi duka ma wannan gashi aga wannan rubutun hannun shi ishara zuwa ga wasu masail a wasu fejika cewa wuri kaza akwai mas'ala kaza wuri kaza akwai matsala kaza to na rantsa da Allah ni nakan daga littafi guda talatin da wuya a cikin na samu biyu wanda babu irin wannan a jikin sa a labararin nan duk wanda ke a labararin nan kuma ya sani ba kuma karantawan ba Allah ya mushi bai wanda yana iya isti'abin abubuwan kuma yana iya istihdarun su mun san haka duk wanda yana da shi ya san haka wanda da yake jin kasusuwan shi ya san haka wani katin za ga wanda ka ji tun shekara ashirin baya kuma yanzu ya sake istihdarin shi da ƙare-ƙaren masail to dole irin wannan malaman da suka rayu a cikin irin wannan yanayin su sha wahala wala mun yi fira da wani mutum dan bid'a ne shi ke ga mu wannan da bakin sa wallahi malami ne babba yace wallahi yana girmama malam albani saboda abu daya yace iya yin revolution a cikin mutane yan gargajiya sai mutum da kake zuciya haka yace yace iya yin revolution na ilimi a cikin mutane yan gargajiya sai mutum da kake zuciya irin su malam albani asalin su akan same su ne a cikin wuraren da suke dama kai ya waye to nan ne ba su sha wahala ba yanzu da a Madina yake ko a wata jami'a yake daga cikin jami'at arika na musulunci ba zai sha wahala da kowa ba dan da abun da zai fada dama mutanen suna da zuciyar da za ta iya karban gaskiya kuma suna da ala na bincike to nan ko mutane ne yan gargajiya na farko ba su da ilimin binciken sannan zuciyarsu tana da wani gilli akan ba su so su ji wani abu da ba su taba ji ba duk wani abu sabo ba su san jin shi to shi kuma ya zo kullum abin da yake faɗa wanda ba taɓa ji ba ne sannan kuma zai sa musu hujjoji shamiha dole ne fuskanci matsala in ba wanda ya daure ba ba wanda yake iya wannan duk wanda ya fara ɗaya shekara ɗaya biyu uku sai ya bari ai ma da ya shafa labarin mutane da suka fara dawa tare da shi galibin su sun bari ne saboda ba za su iya jura wannan tension din ba ba su iya jura wannan rikicin ba wallahi wani ne ke gaya min wannan wanda ba ahlus sunna bane yace yana girmama shi akan wannan saboda kuma malami ne mai bincike ya san wahala irin wannan yace wani abun fa ya ce wani abun fa ko a cikin ƙungiyoyi fa na ɗariƙa ba akwai abin da ba ka iya faɗi ba saboda tsoron reaction ɗin mutanenka abin da kai da su duk kun yadda kuna yi ne amma akwai abin da yake cewa abin da kai ba za ka iya faɗa ba saboda kana tsoron abin da za su ce ka zama malamin al'umma kenan kana faɗa abin da ko zai faranta al'umma rai Allah shi da mu to jama'a kun ji wannan kenan game da fassaran hadisin na ainihin wato a kullu hafin nari illa wahida da fatan wannan bayani ya bayyace karara yadda ma'ana hadisin take wallahu a'lam na'am na'am eh eh Hmm. Hmm. Hey. Hmm. Shi yanzu anan yana magana ya dangane da inganta hadisai da rawatar su, wannan tsananin yake ishara zuwa gare shi. shine ba a san magana ibnu hazmin wajen tsananin da yake wajen nakadin hadisai domin an same shi da kurakurai hafawat masu yawa musamman idan ya zama maganar da ya faɗa shi kadai ya faɗe ta ko kuma har in ta ma saba da maganar wasu wannan gaskiya ne amma baya ga haka maganganun da yake faɗa a fikihu ko wani abu ko shi kadai ya faɗa ba za a tura ta kai tsaye ba sai an duba me hujjata me wajen yin ta a ilmance domin anan kuma yana da ainihin maganganu wanda suke masu muhimmanci a ilmance wanda kuma shi kada ya faɗi su a fikance a hadisi ne wanda yake zama abin a yi taka tsantsan idan aka ga magana ibnu hazmin game da inganta hadisi ko rawata hadisi ko magana akan wani mai riwaya wassaka shi ko rashin wassaka shi musamman dai wajen wurgewa wajen turewa wajen raunatawa in dai shi ya faɗe ta to ita kadai ba ta zama hujja sai an nemi yaya za a tabbatar da ita to musamman kuma idan ya saba ma sauran malamai saka ji sai na ce da wuya ka samu a mafi yawan lokuta ba su fi shi dacewa ba sannan sai a mafi yawan lokuta saboda akwai dafa hadisin ma da ibnu azam bai taba ganin su ba daga cikin ummahat kamar littafin tirmidhi da kan yi kai sai ce tirmidhi rajulun majhul la na arifu kaga wannan magana ba da za a karbe ta to yana da ire-iren su haka ma'ana shi ibnu hazmin ya samu kanshi a cikin wani kunci ne wanda ba kowa ke iya mishi adalci ba tsakanin masu ƙaunar shi da waɗanda suke masu ƙyamar shi kamar da dai muka ishara a tarihin da muka karanta a cikin karatun da muka yi a baya saboda na farko yana da zafin hali na shi kanshi yana da kuma jur'a wadda take kamar yadda zahabi ya faɗa jur'ar da yayi ainihin dinga sukan malamai sai Allah ya mishi jaza'an wifaqa shi ma sai aka samu littafan da ya rubuta wasu basu ma wuce kofar ɗakin shi ba ina ji mun karanta wannan sannan kuma sai ya zama malaman da ake jin labarin su a zamanin shi wanda ya rayu ƙasa ɗaya da su suna bin mazhabi aka sanna shi sannan gwamnati tana yi da su sai aka amfani da su aka muzanta shi a idan mutane sai wannan muzantawa ya zama shine surar da kowa ya ji labari game da shi to in ba wanda ya karanta littafan shi kuma karantawa na ta hakiki da adalci ba da wuya ya mai adalci dan kuma a nan kasar da an ce ibn hazmin gani ake kawo wani dan ta'adda ne a cikin ilimi sai daga baya ne da ilimi ya fara yaduwa sosai malamai kuma suka bude zukatan suka karanta me yake faɗa har sai a gane wannan malamin fa da kima a ilmance tare da haka kuma yana da kurakurai waɗanda suke masu ban mamaki daka ibn hazmin a haka yake kamar kowane malami amma wannan tsananin sai ya ƙara ma nashi abin yanayi na musamman shine taka tsantsan game da karɓa ko tunkuɗe maganganunsa da ya kaɗaitu da su shine abin magana taka tsantsan game da karɓa ko tunkuɗe maganganunsa da ya kaɗaitu da su akwai malaman da in aka gan shi da magana shi kaɗai sai a sa kai tsaye da zuciya mai daɗi irin imamu zahabi irin bukhari ɗin irin nasiruddin albani da ire-iren saboda an tajriba ta nuna cewa mutane ne masu adalci a maganganunsu da wuya su faɗi magana ya zama akwai ɗanɗano na rashin gogewa a cikinta ba na cewa shi bai da adalci ba ne amma shi yakan yi wani lokaci ba tare da ya goge akan maganganun ba wani lokaci kuma ba tare da ya istihdarin wasu maganganu da ya kamata ya istihdari ba saboda karancin wasu tafai da bai samu ba da kuma wannan rigingimun da suka dinga yi da junansu wani lokaci takan yi tasiri akan kokarin yin galaba akan abokin husuma ka koda yayi ne yakan yi tasiri akan shi da kai ibnu hazmin shi sa malamai suka ce littafan shi ba na dalibai bane littafan shi na malamai ne sa'o'in sa ko wanda basu gaza shi ba dan za su iya gane daidan shi da kuskuren shi amma dalibi mai koyon karatu ba daidai bane ya je ya auka littafan ibnu hazmin dan yana iya zama ya ta'asirantu da irin halin kuma ya fara manifestin na irin halin da mummunan yanayi daga ibnu hazmin aka haka zaka dinga kallon shi ne daga nesa nesa kana bi a hankali da shi kuma mahaukacin ka ne wanda kuke da shi a gida yana muku gadi zai hana barayi shigowa amma kuma sai kun ba a hankali da shi kai ki zama ku yara kuma ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu to shine sai yake cewa za mu koma mu ci gaba da karatun inda mala ya ce wa amma ikhtilafu tadat ko fa huwa alqawlan almutanafiyani imma fil usuli wa imma fil furu abinda ku ake ce ma ikhtilafu tadat sabani wanda yake mai karo da juna shine a samu maganganu guda biyu masu karo da juna ko dai a cikin akida ko a cikin fiqh inda aljumhur alladhina yaquluna wannan shine ma'anar shi a wurin mafi yawan malamai masu cewa almusibu wahidun masu ganin cewa an yi sabani to wanda yake akan daidai guda ɗaya ne wa illa in ko ba haka ba faman qala wanda yake cewa kullu mujtahidin musibun duk wanda ya ijtihadi to ya dace kowa na da gaskiya fa indahu a wurin sa huwa min babu ikhtilafi tanawwu sabani irin wannan shi ma na sabani ne wanda yake na tanawwi la ikhtilafu tabat ba tabat bane fa hadha al-khatab fihi ashad yace wannan rigima ta fi tsanani game da shi li'anna alqawlaini yatanafayani domin zantuka ne guda biyu suke sabani da juna lakin najidu kaseeran min haula'i qad yakunu alqawl albatil alladhi ma'a munazi'ihi fihi haqqun ma sai dai muna iya samu wani daga cikin abokan husuma irin wannan yanayi wanda ke da magana ta barna ya zama kuma a cikin ta akwai wani dan bincinan gaskiya ko dan yaye ne aw ma'ahu dalilun yaktadi haqqan ma ko a cikin maganganun shi akwai wani dalili wanda yake ya dauke da wata gaskiya fa yurdul haqqa fil asli hadha kulli hadha kullahu sai da shi abokin husuma shi sai tunkude har da wannan gaskiyar gaba daya ma'ana a cikin ikhtilafu tadad za ya samu ga wanda yake da gaskiya ga kuma wanda bai da gaskiya to mara gaskiyan nan kuma a cikin rashin gaskiyar shi akwai wani percentage na gaskiya ko a cikin hujjojin shi akwai wani abu da yake da wani wajihi na gaskiya amma idan aka zo sai wannan ya tude ya tunkuɗe duka magana saboda shi ke da gaskiya cikakkiya kuma yana ganin in ya ɗaga wata ‘yar gaskiyar kafa to wancan ma daga kamar shi ma wata tsiya ne ya ce wannan akwai maganganu da yawa a kan shi hatta ya buka haza mubtilan fil ba'di sai ya zama wannan ‘yar gaskiyar ta zama ta saje da ainihin barna wani bangare na barna kama kana al-awwal mubtilan fil asli kamar yadda wancan na farkon yake ya ainihin wato ba barnatar da magana tun farko kama ra'aituhu li kathiri min ahli sunnati fi masail al-qadari was sifati was sahabati wa ghairihim kamar yadda naga irin wannan ya faru ga da dama daga cikin ahli sunna game da abin da ya shafi mas'ala game da kaddara mas'ala game da sifat mas'ala game da sahabbai suna da gaskiya a cikin maganganunsu a wato sun samu suna iya samun kurakurai a cikin maganganunsu duk da akwai wani binci ne na gaskiya a cikin maganarsu ma'ana wanda zai hukunta wata mas'ala ko ya ɗauki wani mazhabi ko wani tafarki game da masail na kaddara sai ka ji a cikin maganin da yayi an samu kuskure amma kuma a cikin hujjojin akwai abin da gaskiya ne to irin wannan magana ce muka ce malam ibn ibn taymiya yayi ta game da maulidi yana can a gaba sai suka samu abin faɗi kaga wannan ma wani zai iya gani yace to ai ka gani dama ibn taymiya ma yace zaka iya samun magana da zaka yi akan wani sabi ta zama kuma akwai gaskiya a cikin ta haka game da sifat na Allah nan ishara zuwa ga asha'ira da makamantansu waɗanda suka yi kokarin tawilin wasu sifat a cikin wasu maganganun da suka yi zaka iya samun wani abu wanda gaskiya ne zaka iya samun wani abu wanda yake gaskiya ne ko yanki ne na gaskiya ko ana iya fuskantar da shi mafuskanta ta gaskiya amma fil jumla magana su kuskure ce haka wasu maganganu da aka yi akan wasu sahabbai ta iya yiwa wani sahabi ya samu kashi a cikin wani kuskure ko yayi wani abu wanda yake ba haka ya kamata yi ba ko an same shi da wani ainihin gazawa ta dan adanci wannan abu ne da yake tabbatacce amma wannan bai zama dalili akan su kashi ba to kaga an batan wannan da ba da labarin wannan gaskiya ce amma da wani manufa me yasa ake so a ambata so ake aibata shi da shi to wannan shine kuskure wanda zai zama ya ya dan mace ya goge waccan gaske da kake tabbatawa so wanda kuma dole idan an zo za a maka raddi ba za a kalli cewa yayi abin da ka faɗa da gaske bane a'a za a yi ma manufar ka raddi ne da inda kake fuskantar da maganganunka ina fata mun gane wannan to gashi kuma lokaci ya kure ina ganin gara mu tsaya anan idan mun sai mu tashi akan goban Allah ya kai mu da inda yake cewa amma ahlul bid'ati fal amru fihim zahirun su ‘yan bidiyar al'amarin su bayyana yake karara in mun sai mu tashi a nan goben Allah ya kai mu muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah